بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا شاب يرقى وتا هدوء شكرا تلا دبو بيو دا تلاتين دبيو hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne dace da 20 ga watan uku shekara ta 2011 a lissafin turawa cikin taimakon Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifat salatu nabi sallallahu alaihi wa sallama na shek nasiruddin al-albani wanda yau muna darasi na 36 insha Allah za mu tashi wujubu tumanina fi ruku'a satin da ya wuce mun yi bayani akan ruku'i da yanda ake ruku'i da yanda manzo Allah ya ce ai ruku'i kuma mun yi shi to yau kuma za mu karanta maganganun da annabi ya faɗa dangane da wajibcin samun natsuwa a cikin ruku'i yace wa kana yatma'innu fi ruku'ihi wa amara bihi al-musii'u salatihi manzon Allah dai ya kasance in ya ruku'i yana natsuwa ma'ana in ya sunkuya din yakan dade ya samu natsuwa a jikinsa kowane gaba ya koma inda yake ya zauna sosai kuma haka din yayi umarni da wannan samun tumanina natsuwa din a cikin ruku'i haka ya umarni ga wannan mutumi da ya zo ya ɓata sallarsa yace da shi irja fa salli fa innaka lam tusalli yace innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda wanda Allah yace sallar ɗayan ku ba ta cika sai yayi alwala cikakkiya alhadis hadisi ne mai tsawo amma an takaice wa fihi a cikin hadisin akwai summa yukabbiru sannan ana so mutum ya kabbara summa yaqulu Allahu akbar yace Allahu akbar thumma yarka hatta tatma'inna mafasiluhu sannan ya yi ruku'i har sai gaban shi sun samu natsuwa sun daidaitu kafin ya ce ya dago Babai irin ruku'in na Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allah kaga wannan babu itmi'nan babu natsuwa a cikin kwata-kwata wannan hadisin arifa'ata bin rafi'a ne kuma hadisi ne ingantacce malamai sun kafa hujja da wannan hadisi wajen magana akan wajibcin samun natsuwa a cikin ruku'i kuma da ba ruku'i kaɗai ba ma fi jami'i arkanis sala a cikin dukkan rukunan sallah wannan shine ra'ayin jumhurul al'ulama malamai sai dai a wurin mazhabar hanafiya su wannan tumanina din ba dole bane sunna ne samun natsuwa dinnan da muke magana a gurin mazhabar hanafiya sunna ne ba ba wajibi bane. da yawa cikin a sun nasanta haka a cikin wato littattafan su sai dai imamu tahawi allah ya masa rahama shi kan ya faɗi magana ƙararar da ke nuna cewa wajibi ne haka din ina fata ana fahimta to wannan kenan yace wa kana ya atimmu a was sujud ku cika ku cika sujjada ku cika ruku'i ku cika sujjada ku yi ruku'i na daidai ku yi sujada ta daidai wanda yake so ya yi sallah Allah ya karɓi sallarsa to ya yi cikakken ruku'i da cikakken sujada saboda annabi ya ce fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa inni la arakum min ba'di zahari ni dinnan ina ganin ku ta bayan bayana in ji annabi idan ma raka'atum idan kun yi ruku'i wa idan ma sajajtum wa idan ma yayin da kuka yi sujada kuma wannan hadisin Anas dan Malik ne Allah maɗaukin sarki ya kara musu yadda da Imam Bukhari da Imam Muslim da Nasa'i da Imam Baihaqi da Imam Tayalisi da Imam Ahmad duk sun fitar da shi ta hanyoyi daga katada hadisi ne ingantacce wannan hadisin yana nuna mana wajibcin cika ruku'i dole ne a cika ruku'i saboda umarni ne yazo dan annabi ya ce a timmu ruku'akum malaman usulu kuma suna faɗa al'amru as-sadiru من النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم المتجرد عن القرائن في يفيد الوجوب magana دي yazo da tazo daga manzo Allah ko umarnin دي yazo daga manzo الله صلى الله عليه وسلم باب hujja ko wani dalili da ya fitar da shi ainihin wajibcin to yana nuna dole ne in dai annabi ya ce ayi abu in dai ba wani wuri ne aka samu ya ce ba dole bane to wani abun dole ne da aka wajibi ne wato a cika ruku'i cap kada a tauye komai a bada farilla a bada sunna da dukkan ladabbai a samu tumanina da haka ba sunna ne kamar yadda hanafiya suka fada kuma kamar yadda aka sani idan aka ce annabi ya faɗi magana kuma wani mazhaba sun faɗi wata magana alƙaulu ƙaulu rasulillah sallallahu alaihi wasallam magana ta annabi ake ɗauka ko ba ka bane yawa ba a ajiye magana manzo Allah dauki magana wani kowaye shi ka'inan mankana ko abubakar ne ko umar ne kuwa ballantana ma Allah kiyaye su faɗa abinda sabanin abinda manzo Allah faɗa kun fahimci wannan to yanzu tambayar da zan muku magana akan wajibcin tumanina nan a cikin ruku'i kadai yake ne ko hadda sujada a afwan a cikin farilla ne ko kuma hadda ko kuma banda farilla nafila ne kawai tambaya nake ha wannan nutsuwa din hadda nafila wajibcin nafila fa ita kanta fa sallar nafilan gaba ɗayanta ma sunna ce hadda wajibcin samun tumanina din a ciki hadda nafila sai eh, hadda nafila kwarai kuwa <laughs> haka yazo a mazhabar shafi'iyya an gane yawa fil fardi wan nafli a cikin farilla da nafila ma duka saboda ai duka sallah ne ko to kuma yanzu ana magana ne akan sallah yawa ya ce a timmu kalmar a timmu me yake nufi a cika kada a tauye kenan ko yawwa da haka wanda ya ruku'i bayan sa ya doro ya cika to kaga bai cika ba wanda ya ruku'i bai yi tuma'anina ba ya cika bai cika ba ashe wajibi ne idan zamu yi ruku'i a samu tumanina kuma bayan nan ya miƙe kamar yadda muka kamanta satin da ya wuce aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi ko ruwa ma ka zuba ma zai zauna a gadon baya Ni miƙaƙƙen baya ne shi kun bayyana wannan fai hadisin idan kun lura kuma cikin fiqhun da zamu dauka cikin hadisin yana nuna mana ya halatta a yi rantsuwa da Allah ba tare da ma larurar a yi rantsuwar ba ko ba ga wani yanzu a nan gurin magana kawai yake a kan rukui amma sai da ya ce na rantsi da wanda raina yake hannun shi ashe in kuna yin magana ko da ba larurar bukatar a yi rantsuwar ce ta kama ba don kayi ba za a ce ka saba wa Allah ba sai dai ita rantsuwa ba a so mutum ya yawaita ta rantsuwa ba a so mutum ya mai ya yawaita ta amma dan mutum ya yi yana cikin magana ya rantse dan ya daɗa ƙarfafa magana da yake faɗa ba laifi ba ne kun fahimci wannan yawwa sai dai a innal mustahabba fil alƙasami ko aw yamin la yaksimul insanu illa li mutum baya yin rantsuwa sai da bukata baya yin rantsuwa sai da bukata wannan shine abin da malamai suka faɗa Allah ya musu rahama bukatar ita ce karfafa abu ko kana neman ka a gaskata ka akan wannan ko kuma mubalaga wajen kaiwa matuƙa to ba laifi bane dan ka rantse? shi yasa annabi ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi sannan hadisin ya nuna mana cewa shi akan iya sifanta Allah da hannu tunda ya ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa kenan Allah yana da hannu wani irin hannu Allahu alam Allahu alam shi dai ya ce yana da hannu irin hannun da ya dace da shi ya ce yana ji wani irin ji Allahu alam irin jin da ya dace da shi ya ce yana gani wani irin gani Allahu alam irin ganin da ya dace da shi dan bai gaya mana irin kaifiyar ganin ba bai gaya mana girman hannun ba tabaraka wa ta'ala wannan shine manhaji na kwarai na ahlus sunna ithbatu sifati lillahi azza wa jal a tabbatar wa Allah sifofi mai girma da daukaka kama asbata li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya tabbatar wa kanshi ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbatar masa kun fahimci wannan kada a ce Allah baya ji kada a ce Allah baya gani kada a ce Allah baya magana in yi wannan an sifanta Allah da tawaya dan ji kamala ne a gurin dan adam ma to duk sifa a gurin malaman tauhidi na sifat duk sifar da idan ka sifanta ta wato da ubangiji ko ga dan adam kamala ce to Allah shi ya fi cancanta da ya samu wannan kamala sama da ta dan adam yanzu dan adam aka ce baya ji ta waya ne in aka ce makaho ne ta waya ne to ka danganta wa Allah rashin ji da makanta ta waya ne kun fahimci wannan kuma amma jin dan adam da na Allah ba iri ɗaya bane sunan ne kawai ya iri ɗaya kamar yadda yanzu a gidan aljanna akwai giya a nan duniya ma akwai giya amma giyar duniya ba iri ɗaya bace da gidan aljanna a nan duniya akwai nono a gidan aljanna akwai nono amma nonon gidan aljanna da nonon nan duniya iri ɗaya ne a ah. ah, namu yana tsami wancan kuma baya yi akwai zuma kogi na zuma fi ha an harun min ma'in gairi asinin wa an harun min labanin lam ya taghayyar ta'amuhu wa an harun min khamrin lazzatin lisharibin wa an harun min asalin musaffa wala hun fiya min samarat haka Allah ce kaga yanzu waɗannan duk laban akwai shi a duniya asal zuma akwai shi a duniya ma akwai shi a duniya ruwa shi kenan sai a ce ruwan duniya da lahira iri ɗaya ne a'a zuman duniya da na lahira iri ɗaya ne a'a to sifa ma idan an ce Allah yana da kaza bawa yana kaza wannan ba yana nuna sha iri ɗaya bane yanzu ni da nake muku magana ai ina da hannu ba ga hannu na ba sauro ma kuma yana da hannu amma da Allah hannuna da na sauro iri ɗaya ne a to amma kuma da sunan hannuna da hannuna da na sauro sunansa mai hannu <laughs> da haka dan an ce ina da hannu sauro yana da hannu ya nuna iri ɗaya ne to wannan shine illar da yan bid'a mushabbiha da mu'attila suka suka fada masu kamanta Allah da halittarsa da masu korewa Allah sifofi wai idan an ce Allah yana da kaza wai ce a ah, baza a ce yana shi ba dan ai za a ce yayi kamar dan adam wannan babin tauhidi ne yana da tsada yana da muhimmanci wajibi ne ka rike dan ko da karka ji an ce ai Allah yana gani ko Allah yana ji ko a faɗi wata sifa daga cikin sifofin dan adam sai ka ji a ranka kaman kenan an kamanta Allah da abin halitta ba iri ɗaya bane giwa tana da kafa amma daga kafar ka daga ta giwa iri ɗaya ne kai ko ta saniya da taka ba iri ɗaya bane haka ne da ta tururuwa da taka ba iri ɗaya bane kaga akwai bambanci kaza ma tana da kafa da kafar kaza da kafar giwa iri ɗaya ne amma sunan su kafa ذاك المشاركة في الأسماء لا يدل على مشاركة في الصفات تاريا وجن سونا هو المشابهة في الأسماء كما تشيني وجن سونا لا يدل على المشابهة في عين الصفة baya nuna cewa ai an yi kamanceceniya a hakikanin sifa din ku fahimci wannan da kyau sannan kuma a hadisin da kafin mu tsallaka manzo Allah ya faɗi wata magana wanda ya kamata mu tsaya mu duba ta sosai yace inni la arakum min ba'di zahari ni dinnan ina ganin ku ta bayana to amma ku lura da hadisin inni la arakum min ba'di zahari idza ma rakatum wa idza ma sajadtum ni ina ganin ku ta bayana a wata riwaya aka ce ta ƙeya yake hango shi yake hango su kamar yadda idan nan yake gani <clears throat> haka bayan shi yake gani in kun yi rukuyi ko kun yi sujada a wata riwaya aka ce a sallah yana gani wannan yana nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci idraki wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gani ta bayansa amma lokacin da yake sallah yana gani ta bayansa amma lokacin da yake sallah yan bidiya suna yaban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa alal itlaq sai a ce yana gani to duk nasoshin da suka zo ku fahimci wannan duka nasoshin da suka zo suka yi magana cewa manzon Allah yana gani ta baya to nasoshin suna magana ne in a cikin sallah ne ba a samu nassin da yace manzon Allah yana gani ta baya kuma amma a wajen sallah ba to a ka'ida ta ahlus sunna shine ka tsaya inda aka tsayar da kai wa yaqifu inda amrihi ka tsaya inda aka umarce ka yanzu anan gurin nassi ya nuna mana annabi yana gani ta bayansa amma a cikin sallah da haka in mun zo ba da labari sai mu ce manzan Allah yana gani ta baya amma a cikin sallah ta wajen sallah fa ba gaya mana ba wanda ya ce yana gani har wajen sallah kana bin sa me bashin dalili yasa kaga anan ma yace idza ma rakatum wa idza ma sajadtum wannan yana nuna mana Allah ya halitta manzon Allah idraki ta ƙeyarsa yana ganin abin da ke bayansa kuma wannan gaskiya ya saba wa al'ada ko al'adance ba a saba sanin cewa mutum yana gani ta baya ba to wannan shari'a ba ta hana ba kuma hankali ma ba zai iya korewa ba tun da ganin daman Allah ne ya sa maka ganin kana gani ta sama inda Allah ya ga dama sai ya sa maka idanuwan naka a daidai kafafuwanka yatsun kafa ta kasa haka za ka rinka ganowa to amma dan saboda kada ka samu matsala watakila kana tafiya ka je ka buge kanka sai aka sa ma idan a ƙarshen ka kula da hikima ilahiya ko ba ka bane yawwa يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك Allahu akbar ya ayyuhal insan ya kai dan adam me rude ka dangane da ubangijinka ma gharraka bi rabbikal karim ubangijinka mai karamci alladhi khalaqaka wanda shine ya halice ka fasawwaka ya daidaita ka Ka ga ashe daidaita halitta ne Allah ya mana idan a sama to shi ɗin da ya yi idan a sama kuma ya yi shi ta gaba ta secin hanci da baki abun mamaki ne don ya sa annabin shi yana gani ta ƙeya a sallah abun mamaki ne hankali da zai kore ba zai iya yiwa abu ne mai sauƙi ballantana kuma shari'a ya gaya mana cewa yana gani kaga ba za mu kore ba to hikima ta Allah sai sa ana kallon ne ta ina ta sama saboda kaga idan kana kallo ta sama a sama ne abin kallon naka yake babu wahala ba wahala za ka kalli kasa. amma kallon sama yana buƙatar sai kayi haka haka ne to insha Allah da kana kallo ta sama duk abin da za ka yi kana tafiya duk abin da zai iya cutar da kai iya tsawonka za ka iya ne sunkuyawa Ba ka da bukatar kai ta kallon sama sai in abun a can sama yake shi kuma ba kullun ake yi ba amma ƙasa kullun ana yi to hikimar ubangiji da ya sa bai sa kallon a ƙasa ba saboda za ka sha wahala tun daga ƙasa a ce daidai yatsun ka manyan yatsun nan a nan ido yake kaga idan za ka kallo dole kullum sai ka yi mai sai ka ɗago ɗan yatsan kaga akwai wahala sannan abu na biyu kana tafiya za ka yi ta fasa idon kullum tsura ƙasa ko ba ga bane ƙasa za ta yi ta shiga wani abu na cutar da kai nan da nan zai kware ka tun daga yadda kafar take sannan kuma Allah ya sa ana amfani da kafar da abubuwa da yawa shi yasa bai sa idan a gaba ba wannan hikimomi ne na ubangiji in ka dama zaka yi fidda hikima dubu ma dalilin da yasa Allah ya kaza a guri kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza a abin da ake so a tabbatar saboda akwai masu inkarin dukkan hadisi da ya zo ya saba wa hankali ko ya saba wa al'adar da aka saba sai su kare ta hadisin yanzu a nan gurin akwai wani abun damuwa dan an ce Allah ya kaddara annabi yana gani ta iya ba wani abun damuwa ina fata ana fahimta ba ga tsuguno ba da yazo zai sa aka yi tsugunan sai sa ta baya saboda ya fi dacewa ya fi dacewa ka yi shi ta baya haka Allah ya ga dama kuma da ya zo halitta ka sai ya jawo rabinka kusan rabinka sai raba ka gida biyu kafa ɗaya nan kafa ɗaya nan dan ka samu daman mi bajewa kuma ka samu daman kai gudu da ya haɗe ka gaba ɗaya kafafuwan guda biyu a haɗe ne in za ka tafiya za ka yi tsallan kwado za ka yi cap cap cap ko ba ka bane ba to amma saboda yanayinka kai ɗin dogo ne da kai ba a kwance kake ba yanzu ka ga akuya da yake ita akuya ce ko tinkiya ko saniya sai musu kafafuwa guda nawa saboda ya kifa su da a ce ya musu kafa biyu kuma ya kifa su to za su sha wahala to amma sai yi su daidai kawai a hakan a kifan shine normal ɗansu. kai ko idan ka sun koya dole kana bukatar ka yi mai ka miƙe kuma amma kai ma ya maka hannayen amma hannayen ba na kifuwa ba ne sai iri inda larura da haka hikimar Allah yakan yi abin da ya ga dama da haka mun yadda mun amincewa lalle manzon Allah yana gani ta baya sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma ku rike da kyau cewa lallai din ganin da yake yi in a cikin sallah ne banda wajen sallah kamar yadda wato malamai suka faɗa Allah ya musu rahama Imam Ahmad ibn Hanbal da jumhurin malamai Allah ya musu rahama suke cewa hadhihi ru'ya ru'yatun bil aini hakikatan wannan gani da aka ce yana yi gani ne da ido na hakika ba wai kawai ma'anar abun ake mai ba a'a gani sosai kaji ko kamar yadda yanzu idan ka zai nuna ma dinnan to haka yake gani sosai ba wai ma'anar abun ko abin da ke faruwa aka gaya masa ba a'a yana ganin kowa sallallahu alaihi wa sallama haka ya zo kamar yadda ya zo a cikin sharh muslim na imam nawawi shi sa hafiz ibn hajar ya faɗa yace wa zahirul hadithi anna zalika khasun bi halati Sala. hadisin zahirinsa yana nunin cewa wannan ya shafi sallah ne sai ce wa al umum zai iya yiwa kuma ya zamanto Mamme ne ma'ana yana gani din a wajen sallah da cikin sallah to amma abinda malaman suka ce nassi inda ya tsaya a cikin sallah ko a cikin sallah ne nassi ya tsaya da aka bi zo a wajen sallah ba duk wanda zai shigar da wajen sallah sai ya kawo nassi wannan kenan sai ce idan ma raka'atum wa idan ma sajadtum da ka sai ku da hankali kenan sahabbai yayin da kuke sallah to ku kula annabi yana kallon ku yana kallon ku ta baya kamar yadda yake kallon ku ta gaba ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي وترمى ذا الله يا قول متم بايا تشكر ركوع انسا ومن يذو سجدا ينا ينقر كاسم من نقر ولم قتن تامك كما إلى يدا يدا كوكا ذا انتنا تنجيرو هكا ba haka take cak cak cak ba caccake to shine yankuru to annabi ya ga wani mutum yana caccake a cikin ba ku ya salli, ku kula da wannan hadisin yanzu wannan fa malam a zamanin annabi ne annabi yana raye sahabbai ne me yin wani abun sahabi ne aka ce annabi ya ganshi yana sallar caccaki. to ya ga wannan mutanen Ya ga wannan al'ummar ashe akwai masu yin caccaken da yawa to amma yayi ne saboda jahilci bai sani ba annabi ya koya masa faqala kaji abinda annabi ya faɗa lauma mata haza ala halihi halihi wannan mutumin da ya mutu a irin wannan sallah da yake yi ta caccake mata ala ghairi millati muhammadin sallallahu alaihi wasallam to da ya mutu ba akan hanyar addinin annabi muhammadu ba subhanallah ashe wannan yana nuna rashin tsayawa kai sallah mai kyau da cikakken ruku'i da cikakken sujada yana sa ma kai mutuwa ba akan hanyar addinin annabi Muhammadu ba amma yanzu wannan al'umma ne idan an samu masallaci liman yana kokarin yin sallah kamar yadda annabi ya ce a ce sallar yan kakale mun tafi masallaci yan kakale mun je sallar larabawa mun je sallar yan makka da madina duk wannan al'umma ba irin abin da ba sa faɗa wai saboda kana yin sallah cikakkiya ne tsatsiya to kada wannan ya dame ka dan annabi ya ce wanda sahabi ne fa kai sahabi ne wannan karewa inda ya mutu a irin wannan sallah din da bai mutu akan hanyar addini annabi Muhammadu ba subhanallah yanquru salatahu kama yanquru al-ghurabu ad-dama ya zai zo yana cicciki a sallarsa kamar yadda ka san hankaka yana caccakar jini kai ba daidai bane masalul ladhi la yatimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi misalin wanda baya cika sa kuma yana yin caccake a sujadarsa masalul ja'i'a alladhi ya'kulu at-tamrata wa tamratayn daidai yake da manyan wace shine al jaia manyan wace mai cin dabino ɗaya da dabino biyu la an anhu shay'an dabino ɗaya dabino biyu ba sa kusan da shi yanzu malam ka sha yunwa tun daga asubahi da kai sahur har zuwa magariba kana jin yunwa sai aka baka dabino ɗaya zai wadatar da kai ko ka ce dabino kwaya biyu a ce to sai kai hakuri kai tawakkali ya isa ai bai zai isa ba to duk wanda yake sallah yana tattake to sallarsa ba ta yi ba kamar yadda ka san dabino nan bai kosar da kai ba to haka wallahi wannan abin da kai bai wadatar da Allah ba sallar da kai ba ta wadatar da Allah ba Allah bai karbe ta ba ya tabbata cikin hadisi duk wanda ya tozantar da sallah mala'iku za su tattare wannan sallah su tukuikuye ta su dunkule ta su tukuikuye su jefa masa ita a fuskarsa sallar ta ce zayyaka Allah kama zayyata ne Allah shi tozartar da kai kamar yadda ka tozartar da ni yan gaggawa yana sauri zan tafi dan gaggawa yana sauri zai je guri kaza wuf wuf kap kap jib jib ya ya ya gama ya tafi shikenan idan mitta ala hadhihi salamita ala ghairi ala ghairi al-milla baka mutu akan hanya ba kwata kwata wannan hadisin hadisi ne ingantacce imam tabarani ya faɗi shi al-kabir daga abu ya'la ta hanyar abu salih an abi abdullahi al-ash'ari da haka yana nuna mana mu daina caccaki a sallah da haka duk masallacin da ka san limamin baya ruku'i na kirki za ga ya za cike gadon bayanan nasa kamar an kafa itace to ka daina zuwa ka bi sallah ko kuma za ka zo ana ruku'i kafin a fargama har ya daga ya yi ruku'i ya daga kafin ka isa ka bishi ya yi sujada kafin ka karasa ya dago baya nutsuwa a cikin sujadarsa ya za ka jika ka wannan sallah kawai saboda shi ne ne to daga sama aka rubuto ne cewa shi ne limaminka bai kamata ka bishi ba ina faɗin wannan magana saboda babu abin da mutanen mu suke wasa da shi da suka ce da shi irin sallah kullum mutum bai damu ba kowai masallaci ma sai je jona da sallah kullum musulmi ne ai shikenan musulmi ne shikenan bari ya je ja ku mota ka zo zaka tafiya ne ka je ka tarar da mota matacciya da fashashen taya da dinki da waye ya muku lodi ya ɗebe ku ya tafi da ku wata wallahi sai dai ka ji ka a kabari bai kamata mutum ya yi haka ba ku tattace ku tsantsane salloli da masallatan da za ku je ku yi sallah ya zama to limaman sun iya sallah in sun san ana tsallakewa masallacin saboda ba su iya sallah ba wallahi za su gyara duk wanda ya ga masallacin sa ana ramewa ba a zuwa sai ya ji kishin kishin ana cewa ai akramakallah wallahi mutane cewa suke wai sallar ba a yi mai kyau to wallahi za ka ga fara gyarawa ko ba dan Allah ba to amma a ji a cika bayan sa ko bai iya sallah ba me amfani shi fata'un fahish kun gane wannan abu huraira yana cewa nahani khalili sallallahu alaihi wasallam an anqura fi salati na dik annabi ya hana ni na rinka yin caccaki a sallah kamar yadda zakara yake ai an ga yadda zakara yake ko in yana cin hatsi wa ana altafita iltifata salabi kuma ya hana ni in rinka yin waiwaye waiwaye irin na na me gila waiwaye irin na gila annabi ya hana ni wannan wa an an uqiya ka iqa'il qird annabi ya hana ni irin ka zama irin zaman biri ka taba ganin biri ya zauna waye zai kwatanta mana zaman biri ya yake ha to ta yi ka haunan dan mutanen waje su gani tashi ai ba ka da nauyi ba matsala yana da karfi ai katakon a ce bismillah ai ba tsaya zai a ba tsaya zai ba zaman biri zauna sosai a'a ba ni za ka yi waccan za ka ne haka biri yake zauna yawwa to hannun kaɗan sake hannun mana ko zai ka baɗi ne to annabi ya hana irin wannan zaman a sallah dan wasu suna yi ne da kaga haka biri yake yi ina jin kare ma yana irin wannan ko yawa iqa'un ka iqa'il kalbi annabi ya hana irin wannan zaman a sallah shikenan jazakallahu khairan wa kana yaqulu annabi yana cewa aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi babban barawo wanda yafi kowa iya sata shine mutumin da yake yin sata a sallah a'a akwai barayi ne a sallah qalu ya rasulullah suka ce ya manzo Allah wa kaifa yasriqu min salatihi yaya mutum zai rinka yin sata a sallah sallar sa qala annabi yace sata a sallah shine la yatimmu ruku'aha wa sujudaha babu cika ruku'i babu cika sujada kenan yanzu anan kaga duk wanda baya cika ruku'i baya cika sujada a sallah to barawo ne Eh? barawon sallah ko to shi kenan <laughs> barawo ne a sallah kaga kamar wato ƙin cika ruku'in ya sace wani haƙƙi ne na Allah Ƙin cika sujjadar ya sace wani haƙƙi ne na ubangiji shi yasa annabi yace aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi mai yin sata a sallah ta sa alladhi la yatimmu ruku'aha wa sujudaha baya cika ruku'i baya cika sujada jinar ma haka zai kafa ta Allahu akbar Allahu akbar abinda zai tsaya kurin yayin bashi. subhan rabbiyal azim din ma baya yi ko subhan rabbiyal ala din ma ba ta dame shi ba wuf wuf wuf kurin yake yayi ya gama kawai hadisin abi hurairah imam al-hakim ya fi da shi da imam al-baihaqi daga abdulhamid ibn abi al-ishrin daga eh, anil ausa'i daga yahya ibn abi kasir har dai zuwa ƙarshen isnadin annabi ya hana sata a sallah wa kana yusalli falamaha bi mu'akhiri ainihi ila rajulin la yuqimu sulbahu في الركوع والسجود فلما انصرف قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana yin sallah wata rana falamaha bi mu'akhiri ainihi sai ya gani shine lamaha nazara wa la hada kenan sai ya ga wani ta gefen idansa shine bi mu'akhiri ainihi ya ga wannan mutumin la yuqimu sulbahu baya miƙar da bayansa fil ruku'i was sujud a cikin sujada a ce a cikin sujada ma dole sai ka miƙar da bayanka ba ka dunkule ba yayi miƙar da baya yake a sujada ka yi sujada sosai ka miƙe ta yanda zaka iya barin dan gap a tsakanin tumbinka da ƙasa tsakanin tumbinka da cikin da da cinyarka an ce annabi idan ya sujada yana yin sujadar da wato dabba za ta iya wuce idan mun zo magana akan sujada za mu aikata ta ita ma aikace kun fahimci wannan to idan ka yi wannan dole bayan ka zai miƙe kwarai kwa da gaske dole bayan ka zai miƙe to ana so a cikin sujjada ma a yi amma ba irin wata sujjada da wasu ke yan wuce gona da iri wani gaba ɗaya kwanciya ma ake yin yanzu sujjada kwanciya sai ya miƙe gaba ɗaya in ya sa gwiwan nan kaji ko to sai ya kwanta kurin sai miƙe kamar zai press up to wannan gaskiya wuce gona da iri duk da annabi ya ce a miƙe baya a sujada ba ba haka yake nufi ba ai an yi a aikace kuma an ruwaito ba ce salaf suna yin suna suna suna yin haka ba kun fahimci wannan da kyau to wannan yana nuna mana cewa ashe manzon Allah yana gani ma tana dan bi muakhir ainihi din nan ne ai shine muakhir ainihi nan to wannan ya nuna mana annabi yana gani ma ta nan kenan idan yana kallo haka to yana ganin nan kenan to shi sa suka ce falama wakiri a ainihi ila rajulin la yuqimu sulbahu kun fahimci wannan to wannan kenan ko kuma ka ce to tunda an ce ma yana gani ta baya to me za a ce ya hango wani ta gefen idansa suka ce abinda hadisin yake nuna wani lokaci yana gani ta baya wani lokacin kuma yana gani ta nan bangaren ta gefe haka suka hada hadisan gaba su malamai Allah musu rahama to ya ga wani baya yin ruku'i kyakkyawa baya yin sujira kyakkyawa to shine annabi ya ce ya ma'asharal muslimin ya ku musulmai inna la salata liman la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud babu sallah ga duk wanda in yi sujada baya miƙar da bayansa da sujadarsa in ya iya ba baya miƙar da bayansa ko in ya sujada baya miƙar da bayansa baya da sallah haka annabi ya faɗa kaga kaga mu da aiki kenan hadisin ibnu abi shayba da imamu ahmad da ibnu majah duk sun ruwaito shi Allah ya musu rahama wa qala fi hadisin akhar annabi ya faɗa wani hadisin la tujzi salatu rajuli hatta yuqima ظهره في الركوع sujud. duk da iri ɗaya ne da wancan hadisin sallar ɗayan ku bata isan masa ba shine la tujzi'u sallar ɗayan ku bata isan masa ba wannan wanda baya miƙar da bayansa a ruku'i ko sujjada riwayar uqba ibnu amr abi mas'ud al-badri Allah masa rahama yarda da shi riwayar abu dawud da nasa'i da tirmidhi da abu awana da darimi da ibn majah da at-tahawi da dara kutani da imam sami da bai haƙi da tayalisi da imam ahmad duk sun fi da wannan hadisin kuma hadisi ne mai kyau ingantacce duk wanda baya cika ruku'i da sujada babu sallah to dan Allah na yanzu anan ya kamata ka je ka bi limamin da baya cika ruku'i ba cika sujada shi kansa an ce sallarsa ba ta yi ba to ya za ka bi shi kuma yana faruwa da yawa yanzu kamar misalin ka yi tafiya aje wani masallaci a wani gidan mai irin masallaci da ake jam'i jam'i din nan ba laifi dan uwanka ne musulmi za ka bi shi amma wallahi kana bin sa kaga bai iya sallah ba kurin kai ka fita kawai ka yanke sallar ka gaskiya ah, to gashi malam amfanin karatu aiki da shi annabi ya ce wanda baya cikin rukuyi da sujuda bai da sallah to ya zaka je ka bi shi kana larura ne kai baka san wannan hadisin ba kaddara shi bai sani ba kai kana da uzuri sai ka fita ka koma ka je kai ka rika mata salatin ka kuma akwai kurakure da yan uwa suke irin wannan taron an zo an yi tafiya ko a gidan mai ko an je wani gari kai ka san dalibin ilimi ne kana zuwa gurin karatu alhamdulillah kana da alaka da malamai da gurin ilimi a garin ku kawai shikenan ana zo wai dan tawazu kawai haka kudu sai ka je ka ce wani a bismillah kana zuwa daman bata rai za ka yi ka wuce gaba ka ce jama'a daidai tsawo <laughs> Allah kuwa ko ba haka bane ba to da kabar wani ya je muku kwaba fa da kabar wani ya je muku kwaba fa ai kawai wuce za ka yi da ka je in kana da babbar riga kuna sai ka sake ta dama haka ake ko? sai ka sake babbar riga a cikin da sau a gyara shi kenan ko mutane kan san suna da da'a a wannan jaruwa kana wucewa gaban za a yi da'a za a bi ya fi ka ce wai za ka tsaya ka yi tawadu'u ka je ka tura wani ya zama muku sallar da ba ta da kyau amma Allah ya sa ka wuce kaga za ka yi sallah mai kyau wani da baya yin mai kyau ma ya koya a wajen ka ko ka zo irin sallar magariba ne ko isha'i shi ma duk irin wannan masallatai ko na kasuwa ko na tasha wani ya zo ya wuce ana yin irin wannan wannan second batch jam'in nan da ake yi third batch fourth batch fifth batch wane ne duk dai gashi nan ana yi ka zo ka jona wani ya zo yana yin sallar gaba ɗaya bai iya karatu ba kuma kaga dogon sahu an bi shi amma kana jin karatunsa kai ka san barna yake yi shi kenan sai ka bi shi a'a wallahi ka ɗibi takalmanka da sallayarka ka fita in karku jam'i bi ne ka koma waje ka kabbara kurum ya fi maka ka babu wani compromise akan matsalar wai mutum bai iya sallah ba yawa karin karka bi shi in ya ji haushi ya je gyara kawai in kuka ce za ka yi ta bito za ka je za a maka lissafi na'am magana akan wasu malamai sun magana akan a yi jam'i masallaci jam'i biyu eh, eh. to eh za mu zo kan haka magana jam'i biyu a masallaci ya halatta ko bai halatta ba akwai malaman da suke ganin bai halatta ba amma uzurorin su irin su imamu shafi'i ne da wasan su Allah musu rahama uzurin ne samar da jam'i biyu a masallaci zai samar da rikici tsakanin musulmi da rashin haɗin kai me dalili suka ce yanzu in wani yana kiyaya da limamin baya shiri da limamin to zai rinka bari kullum sai limamin ya gama sallah sai zai ta da nasa to shi yasa su a wurin su ba a yin jami'i guda biyu wannan shine dalilin su to amma zance mafi inganci ya halatta zance mafi inganci ta halatta dan wata rana wani ya zo makar sallah manzo Allah yana zaune ya zo zai sallah sai yake ce da wani sahabi waye zai yi wannan sadaka wa zai taimaka masa wajen jam'i sai wani ya ce gani sai ya hada su sai suka yi ga yake nan an yi ko ba gaban au na'am eh, ya samu ya samu kwarai kwa ya samu akwai matsala ko kama da gaskiya dai <laughs> haka ne mana akwai matsala ko tsakani da Allah eh kai kai a gurin ka kai akwai matsala yawwa yawwa da mun ta karantawa anan watakila ko baka zo ba ko ka manta shi wannan din ai nafila ce a gare shi ya halatta mai nafila abu mai farilla ya halatta mai farilla abu mai nafila yanzu idan dan uwanka ya zo nan masallaci an idar sallar isha'i kuma za ka jira shi za ku je wani guri da ya sallar shi kadai ka tashi mana ka bi shi ka taya shi ya halitta ka taya shi ba laifi ba ne an fahimci wannan to na'am na'am eh eh, eh. kai subhanallah kai kanka wato gana <laughs> ok kaji sallar kenan ka ji malam kaji ji ka ji abin da ake bada ko wani masallaci ne aka ji ana irin wannan zafin round ko zafin baci ayyar jam'i na farko wani ya zo yana mutane sallah da ya yi fatiya ya gama kawai sai ya dauko wani azkar a cikin azkar nan da ake yi Allahumma anta rabbi kullun ya buga a bayan fatiha istighfari Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka a raka ta farko ya ji shi ya dauka shi wannan yaron ya dauka shi ne bai ji ba sai ya ji a ta biyu ya dada yin fatiyar ya dada rarumu Allahumma anta rabbi din ya karanta to abun tambaya nan kuma su suna nan wallahi a'a wai wasu sun bi shi sau hudu ko ba wanda ya magana a mutanen mu kenan ba haushe Allah ya sa Allah ya sauke kuma kuma wallahi ba ruwan su kullu sallama za su yi kama hanya su yi tafiyar su na'am wanne yawwa wannan yayi tambaya nafi siha ce ko nafi kamal la salata babu sallah wasu malaman sun ce babu cikakkiyar sallah abinda ake nufi nafi kamal ne sallaka bata cika ba kamar ji wannan bata cika ba to amma wasu kuma suna ganin nafi siha ne bata inganta ba dan annabi ya ce la tujzi'u me la tujzi'u ba ta isan maka ba wannan din ba ta yi ba kuma karka manta abin da zai da karfafa wannan ra'ayin nasu can ya gaya mana cewa ya ga wani yana yin wannan caccaken ya ce da ya mutu a wannan hanyar da bai mutu a kan hanyar annai muhammadu ba kaga kenan ba karamin abu ba ne shayun kabir wajibi ne malam mutane suke rukuri da sujada kullum to ai su ne masallar su ne rukunnan sallan azkarar ruku'a abinda ake na zikiri a cikin ruku'i wa kana yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-adhkari wal ad'iyya manzon Allah ya kasance a wannan rukuni na ruku'i yana faɗan nau'o'i na daga zikirai da kuma addu'o'i taratan bi hada wa taratan bi hada wani zubin yayi wannan wani zubin yayi wannan kun fahimci wannan yawwa mana yana addu'o'i da dama kala-kala a cikin a cikin a cikin ruku'i wani lokacin yayi wannan wani lokacin yayi wannan malamai suka ce wannan zai iya nuna cewa ma annabi yana hada zikiran na ruku'i da za mu zo mu karanta suna nan wanda ake addu'o'in da yake karanta kaga sai ka zazzaba ko ka haddace duka kawai to guda ɗaya yake ko ko yana hadawa ya halatta a hada addu'a sama da guda ɗaya a cikin ruku'i ko kwaya ɗaya mutum zai ɗauka ya mai tawa wasu malaman suka ce wannan yana nuna cewa yana hadawa sallallahu alaihi wa alihi wani lokacin kuma yana takaituwa da nau'i guda idan da zaka ɗauki wata addu'a guda ɗaya a cikin ruku'in ka na wannan sallar kai ta yi yayi to amma abin da aka fi so in wannan ruku'in kai wannan kalar addu'ar wannan ruku'in sai kai wannan kalar wacce sallan kai wannan kalar wannan sallan kai wannan kalar wannan ya nuna cewa wajibi ne ka haddace su duka kenan ba wai ka dauki kwaya ɗaya kullun kai addu'ar ka ta ruku'i subhana rabbiyal azim a duniya tun da kai kai abin da ka sani inna wajadna aba'ana ita ce iyaye da kakanni aka sani daman addu'ar da aka sani subhana rabbiyal azim wani a duniya abin da ya dauka shi yake faɗa an faɗi wata abu ne ce ah, dama akwai wata addu'ar da ake yi bayan subhana rabbiyal azim haka muka sani tun muna yara subhana rabbiyal azim sujada subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim ruku'i subhana rabbiyal a'la sujada to ashe akwai wasu addu'o'in to zaka hada su duka ne ko ko zaka yi guda duk wanda kai yayi kamar yadda malamai suka suka faɗa a ibn qayyim yayi magana akan wannan cikin zadil ma'ad yace wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim wa taratan yaqulu ma'a zalika أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ابن القيم yana cikin malaman da suke da ra'ayin a iya hada addu'o'in a cikin ruku'i ko sujada din yace annabi yana subhanaka subhana rabbiyal azim sannan wani lokacin yana hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli kaga kaga kaga ya hada kenan imam an-nawawi a cikin littafin sa na al-azkar yace wal afdalu abin da yafi dacewa yafi kyau yafi falala an yujma baina hadhihi al-azkar kullaha a hada waɗannan zikirai na rukoyi dukansu in za ka yi ka hada su in ta makana in ka samu iko haka na sujada ma ka haɗe su ka yi su duka an gane ko yawwa kuma haka ake so a dukkan zikirai da suka zo na babubuka in an ce manzon Allah yana zikirin safe kaza kaza kaza kaza kaza ba ana kawowa kala kala kala ba cikin azkarus sabahi wal masa to in ji imamun nauyi a cikin al cewa ya halatta ka haɗe su duka duka yi kawai a rana ɗaya ka buɗe hisul muslim ɗinka duk addu'o'in da mai hisul muslim ya kawo cewa annabi yana yin su da safe ka karance su duka ba wai ka ɗauki ƙwaya ɗaya ba kaɗai in ka yi ƙwaya ɗaya kaɗai ɗin ya yi kun fahimci wannan in ka haɗe su kuma ya yi haka imamun nawawi ya faɗa a cikin littafin alaskar Allah ya masa rahama to amma siddiq hasan khan wani babban malami babban malami ne ya yi masa eh, wato ta'akubi ya biyo bayansa da tsokaci da gyara shi a gurinsa a cikin littafinsa nazlu al-abrar ko nazlu al-abrar yake cewa dangane da hada a zikiran nan gaba ɗaya ce shi yana ganin wani lokacin ka karanta wancan wani lokacin ka karanta wancan wani lokacin ka karanta wancan shi ya fi a ce wato ka haɗe su duka gaba ɗaya ya ce ni ina ganin babu wata hujja da ta nuna sai an haɗe su duka gaba ɗaya a wuri guda yanzu siddiq hassan khan allah ya musu rahama gaba ɗaya ya ce manzo Allah bai hada su duka gaba a lokaci guda ba bal yaqulu hada ta marra wa hada marra wal itima'u khairun min al ibtida yace kabi annabi shi yafi kai kirkira abinda ba a ce annabi bai ba wannan shine ra'ayin Siddiq hasan Khan da haka a nan gurin ashe akwai sabanin malamai dangane da hada zikiran wasu malaman zaka ji wani malamin zai ce ma a'a guda ɗaya kawai zaka yi wani kuma zai ce ma to ya dauki ra'ayin Siddiq hasan Khan kenan kun gane ko wani kuma malamin zai ce a ka haɗe su dan duka duk falala ne ga baki da ce ala'i hal matsala ce kawai ta ijtihadi kokari ne suka yi duka dai annabi ya ce ayi alhamdulillah duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wannan kenan a sai dai mal albani ya dan yi tsokaci shi ma yake cewa eh haka din da siddiq hasan khan ya faɗa shine daidai insha Allah sai dai kuma an ruwaito cewa fa manzon Allah yana tsawaita rukuyi yana tsawaita sujada to kuma wasu addu'o'in gaskiya dan ka duba su ba su kai tsawon da annabi yake yi ba yace to wannan yana nuna mana cewa ya halatta mutum ya hada addu'o'in kenan a cikin sujada don yi masu yawa in ji mala albani ko kuma a dan don yayi masu yawa Allah masa rahama yace idan mutum yana so ya iftida'i da annabi cewa yana tsawaita rukuyi da sujada to zai iya har hada wannan addu'o'i din yace wa ara annahu la mani min al-jam'i bainahuma fi hadhihi al-hal ni ina ganin babu wani abin da ya hana mutum ya hada a irin wannan hali in kana so ka koyi da manzon Allah ne cewa ya tsawaita rukuyi da sujada amma idan mutum ya takaitu akan nau'i guda ɗaya cikin waɗannan nau'uka gabaki ɗaya to ba zai iya tsawaita sujada ɗin ko ruku'in ba sai dai in ya ta maimaitawa ita ɗayan ɗin ya ta maimaita ta ta maimaita ta ta maimaita ta an gane ko Ya ce to hakan kuma aka raba ila sunna fi dacewa da sunna fi kusa da sunna ka dauki guda ɗin kai ta maimaita kai ta maimaita inda an samu a sallah ma ya maimaita aya ya yi su qiyamul laili da ita ko in to azimun fa innahum Ibadu wa in takfir lamun fa innaka anta al azizul hakim wannan kenan um, ya ce sannan bayan na rubuta wannan inji mal albani na wannan bayani sai kuma na ga wani wata riwaya daga ata abin da yake karfafa wannan magana tawa wani ya tambayi afa ibnu jurayj yace wa afa kaifa taqulu fi kuwa yace me kake faɗa cikin ruku'i sai afa yake cewa idan lam ajal inda ba sauri nake yi ba lam yakun ma'i man eh, eh, eh, yu'ajjiluni ban samu wanda yake zai ne gaggawa ba to ni ina cewa subhanakallahumma ko subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhana rabbana in kana wa'du rabbina la maf'ula sau uku sannan ina faɗin subhanallahi alazim sau uku sannan ina cewa subhanallahi bihamdihi sau uku subhanallahi almalikul quddus shi sau uku subuhul quddus rabbul malaikati war ruh rahmatu rabbi ghadabuhu miraran ina faɗin wannan yanzu wani addu'a guda ɗaya ce kaga abawu ne kenan yana faɗin da yawa ata ko yana maimaita ya ce in dai ba wanda zai sa ne gaggawa ko wani yana jira na to ni ina yawan maimaita wannan ya ce haka nake faɗa a cikin sujada ma ko a cikin rukuyi wannan kenan haka ya ce na ji ibn zubair ma yana yin wannan yana haɗa addu'o'in a cikin sujada da rukuyi wannan dai shine hujjar da ke nuna cewa ba laifi idan mutum ya dan harada addu'o'i din kamar yadda an samu wasu salaf suna yi to sai kuma cikin addu'o'in da ake yi na rukuyi din dan ka kiyaye wato ka haddace ana faɗin subhana rabbiyal azim sai ce me talata marrat subhana ana yin wannan sau uku wannan ai an santa subhana dama ita muka tashi muka tarar ana yi da ka ba matsala kai wa kana ayanan yukarriruha akthara min kai wani zubin ma manzon Allah yana maimaitawa sama da haka kenan yana sama da guda ukun kenan ko to ku fahimci wannan ashe faɗin subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal ala ba sau uku bane kadai zaka iya faɗin sau talatin ma ba iyaka akthara min wannan hadisin huzaifa ne ibn liyaman yace shi huzaifa ibn yaman yake cewa annabi yayi sujada yana cewa subhana rabbiyal azim yace kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi ruku'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato kamar tsayuwarsa ne dade wanda yayi a tsaye to yakan kusan irin wannan dadewan a cikin ruku'i to mu yanzu a irin wannan zamanin in kai irin wannan sallama wallahi tasbihi za su ma kwarai da gaske in ka dade baka dago a ruku'in nan ba ko sujada sai dai ka ji ana subhanallah ma'ana karam kana kenan to saboda kowa ya saba da ta shaf shaf din nan da wuri-wuri ake yi Allah ya kiyaye Allah mana mai kyau ne kun ji wannan wa balaga marratan fi ha fi salatin layli wani lokacin manzo Allah ya kai matuƙa wajen maimaitawa shine ha. ya kai matuƙa wajen maimaita wannan addu'a din amma a sallar dare سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حتى كان ركوعه قريبا من قيامه ركوع سسيد إذا ما قصد يوسع ما أنا أصلى الدري وكان يقرأ فيه ثلاث ثلاث سور من الطوال النبي أصلى الدرينا كرنتا wato rako'o'i guda biyu cikin dogaggi a surori guda uku kai surori guda uku cikin dogaggin surorin nan al-baqara wan nisa wa al-imran al da nisa da ala imran waɗannan su ne dogaggen surori a cikin alkur'ani yace ya ha du'a'un wa istighfar kuma duk da haka duk tsawon su ya takallaluha yana shigarwa a ciki addu'a da istighfari kamar yadda muka karanta da ku in dai sallar dare annabi yake wasu malaman sun ce ma annafa lillah in dai yazo wajen addu'a da roƙon Allah yana tsayawa yi amma dai abin da aka ruwaito karana yana yi a cikin sallar dare ne kamar yadda muka karanta da ku banda dai ra'ayi ne da cikin rayukan wasu malamai suna cewa addu'a din nan ko a cikin farin lama za ka yi ya takhallalu ha du'a'un wa istighfar yana ratsa addu'o'i da istighfari a cikin sallarsa kamar sabaka fi salatin layl kamar yadda bayani ya gabata a sallar dare ai mun karanta da ku ko ba haka bane to wannan kenan idan kun lura da wannan hadisan suna nuna mana cewa um, kenan dai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana kokarin daidaita sa da sa a sallah a cikin kiyamul layl din ko sallar shi ta dare haka da sa ba to anan an yi bayani akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yana yin yana yin tasbihi wato guda uku ko guda uku mamu dara kutuniya ya ya fidda hadisi rike malamai sun yi magana akan kan hadisin imam tirmizi da ya rawaito hadisin yake cewa wal amal ala inda ahalin ilmi malamai sun yi aiki da wannan hadisin yusabbihuna yusahibbuna ana son Allah yan kusan rajula min rukui fi ar-ruku'i was-sujudi min thalath tasbihat a takaice dai duk maganganun da malamai suke ta faɗa dangane da sujjada ko ruku'i yin tasbihin nan uku uku kada dai ai kasa da uku amma daga ukun nan i sama ne kun fahimci wannan abdullahi ibn mubarak yana cewa rawaito daga gare shi yana cewa ani ina so astahibbu lil imam ina so ga liman an yusabbiha khamsa tasbihat liman da yake wa mutane limanci duk da cewa ana yin uku uku to shi yayi biyar ba dan komai ba likan yudrika man khalfahu salas tasbihat saboda waɗanda suke bayanka za su samu ƙwaya uku idan ƙwaya uku kake kana sujada ka yi ƙwaya uku to kafin ka gama sujada ka yi sujada kafin wato kana ɗora goshinka kana farawa wasu kuma lokacin suke tahowa ka ga dole za ka ɗan riga su to shine ibn mubarak ke cewa ana so kai liman kai tasbihi ƙwaya biyar dan mamunka su samu su yi ƙwaya uku tunda ba a so a yi ƙasa da ƙwaya uku imam shaukani ya faɗa a cikin nailul autar haka sufyan ibn sa'id al-thawri yake cewa wala dalila ala taqidil kamali bi adadin ma'lum babu wani dalili da da za a iya kayyade wannan tasbihai da ake a cikin sujada ko ruku'i wai a ce wai ga wani adadi wai shi za a duk wanda ka ji ya ce ma adadi kaza za a yi wannan ukun fa ba dole bane iyastawa ake ake cewa kada ya kasa da haka yake bal bari al istikthar min al tasbih ala miqdari tatwil al salati min ghairi taqyid adadin kawai dai a yawaita tasbihin ayi da yawa kawai ta yanda za a samu sallah ta tsawo ribar fa sallah fa ta tsawo ba tsawo na tsananta wa mutane ba ruku'in ta cika sujudan ta cika ta kyau shine amma kuna fara sallah kafin a je a dawo wani limami ya riga ya gama muku kuna murna wai wai kai limamin nan wallahi yana da wuri yake wallahi kuna yabansa kun kashe shi kun kashe kanku ya muku sallah a nitsi ku samu ladanta shi ya fi alheri shi sa duk reasonable mutum mai hankali idan ya je masallaci ya ga limami yana wasa da sallah baya iya komawa kana zuwa wani masallaci da kaji limami ya muku biri-biri sai ka ce ka ina ba zan koma ba bai iya sallah ba ko kuma yana sakaci da sallah haka da goma ga wani wanda ya san me yake yi fa sai dai dan dagaji dan karabiti dan kwashe kwashe shi bai damu ba ya je ya jefa musu kurum ta yi kofa ta yi shi kenan yanzu ga irin wannan wanda suke wannan ya kabbara musu ya musu batiya ya jawo sai da istighfari ya lika musu sahu hudu subhanallah ba wanda zai iya magana na'am bin Mubarak <laughs> wato ba laifin liman ne gade wato subhanallah wato wani balan cewa ke mamun namu na wannan zamanin fa su tare da liman din masu ke tafiya kaga kenan wannan magana ta Abdullahi ibn Mubarak ma ku ba ta da amfani a wajen ku wato ya tabbata a hadisi ingantacce za mu zo mu karanta nan gaba insha Allah tunda duk maganar sallah muke yi sahabbai albani ya kawo hadisin cikin silsila sahiha hadisi ne ingantacce sahabbai ba sa tafiya su yi sujada suna bin manzan Allah sai sun tabbatar goshin sa ya taba kasa sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu an yi addu'o'i liman ce Allahu akbar kuna tsaye ba za ku yunkura ba sai kun ga goshinsa ya kai ƙar kai kuma da mun sahu na biyu ina ruwanka sahu na farko kake bi sai sahu na farko ka ga ya yunkura sai ka yunkura to amma matsala yanzu abin da ke faruwa liman yana sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu yana nade babbar rigarsa zai zai tafi sujada tare suke nadewa da mamun yana tafiya suna tafiya wallahi ni akwai wanda na gama sai da ya jira liman din eh a kafin liman din ya je sujjada shi an yi sami Allahu liman hu? kafin ma liman din ya ce Allahu akbar ya tafi shi kan yayi gaba shi ko din da ya san ta kan tsaya sai ya tsaya ya ki tafiya mu <laughs> ga ta tsaya ba wallahi malam mutumin nan sai ni wannan da ido na na gani suna zalla in ga maka ya yunkura ya tafi kai ko liman da kaga ya tafi sai kai sai bi kaga kaga zai karu ne <laughs> ko me zai karisa ba <laughs> tun da ya masa tawaye ba wallahi malam mutum nan da yazo zai zai yi sujudar nan kaga hakan nan haka yi yana jiran liman ne ya taho to me amfani wannan dan Allah da haka sunna ita ce ya koyan uwana kuma gaskiyar wannan ma Allah ne da ya da masallacin ahlus sunnan da na gargajiyan da na alul bidai duk wallahi wannan ga haka ne in Allah ya sa da a safun da ake bin liman ko yau ka gwada insha Allah ta'ala liman yana tafiya Allahu akbar zai sajada duk masallaci tare ake tafiya wani yana sahun baya ma ya riga isa gilma kenan tarkin gudu na in gaskiya ai gaskiya ne gaskiya ne kai akwai dai matsaloli shi kuma nan cewa yake to shi kuma wani liman ɗin ka tsaya ka jira shi to kafin ka karasa shi kuma ya dago <laughs> yanzu ana ya za ka yi eh, ya za ka yi kaga dole sai dai ka bi shi kudin tafi a tare din wai kaddara misalin ka bi shi a haka din baka san haka yake ba ya za ka yi sai ka fita eh shikin gaskiya ne gaskiya ne tunda ba ba mu tumani na cikin surukui sujada na'am eh gaskiya ne gaskiya ne eh a'a to ai yanzu an yi dai haka ake yi yanzu kan afalla amma su rafa yi amma yanzu misali yanzu kai kaddara gobe Allah ya kiyaye ka je kasuwa sai ka je ka buli mai irin wannan ya za ka yi eh <laughs> Allah ruwa asiri to to to wannan kenan yanzu mun fahimci annabi yana yin wannan ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya kawo subhana rabbiyal azim wa bihamdihi yace thalathan sau nawa sau uku to wannan karin wa bihamdihi ƙarin wa bihamdihi din nan an samu ƙari daga sahabbai da isnadi kala-kala an gane ko wanda suka samu ƙarin wa bihamdihi asali wanda aka sani subhana rabbiyal azim ne asali wanda aka sani to amma wa bihamdihi din nan ƙarin akwai akwai ta cewa um, mala albani Allah ya masa rahama shi ya kawo wannan kuma ya rauna na wannan ƙarin cewa ƙarin wa bihamdihi din bai inganta ba kamar yadda ya faɗa a cikin shi kansa wannan littafin ma ya faɗa bayani ya gabata sannan kuma cikin wasu littafan nasa da ya magana akan wannan hadisi din ya nuna cewa ƙarin wa bihamdihi bai inganta ba duk da cewa shi ya kawo kuma yana cikin amana ilmiya anan ma ya kawo ya ce isnadin sa ne ibn salah yana cikin waɗanda suke inkarin wannan ƙarin hafiz ibn hajar yana daga cikin waɗanda suke raddi ga malaman da suke cewa wa hamdihi bai inganta ba yace wa fi hada jami'uhu raddun li inkari ibn salah wa ghairihi hadihi az-ziyada ƙarin wa hamdihi din nan dalili ne karar da yake nuna raddi ga ibn salah da shi da waninsa da suke kore wannan ƙarin babu shi an gane ko to wannan kenan za dai mu zo kan tattaunawa akan ta insha Allah tabaraka ta'ala nan gaba kaɗan e, dan za mu zo magana akan sujjada ba sai ce ta uku subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh cikin addu'a da manzon Allah yake ko subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh abinda ake nufi da subuhun shine wato Allah shine abin tsarkakewa daga dukkan mummunan abu shine subuh Allah shine abin tsarkakewa daga dukkan mummunan abu alladhi yunazzahu an kulli su sai kuma quddusun kalmar al-quddus ana nufin al-mubarak al-quddus Allah shine al-mubarak mai albarka tabaraka wa ta'ala ko mai tsarki ko ka ce al-mubarak ko ka ce al to akan ce subuhun quddusun kuma to wannan sifar Allah ne kenan shi subuhun ne shi kuma quddusun ne li'annahu yusabbahu wa yuqaddas ana yi masa tasbihi kuma ana tsarkake shi kamar yadda a cikin lisanin arab rabbul mala'ikati war ruh ubangijin mala'iku duka war ruh da kuma ubangijin ruh wane ne ruh mala'ika jibril an gane ko wasu kuma malaman suka ce a ba jibril bane arro wani simfi ne na mala'iku shi ma sunansa arro rabbul mala'ikati rabbul mala'iku ubangijin mala'iku arro da kuma nau'in mala'iku masu suna arro amma dai tsakani da Allah abin da ya fi shahara kuma ya fi inganta cewa arruhu sunan mala'ika jibril ne kamar yadda qur'ani ya faɗa ko nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika takuna min al-mundirin a wasu ka ce ar-ruh shine mala'ikan da yafi kowa girman halitta kamar yadda imamu sindi ya faɗa Allah ya masa rahama sannan sai ya ce na hudu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sarki tabbata gare ka ya ubangiji da gode maka Allah ka gafarta mu wa kana yuksiru manzon Allah ya kasance yana yawaita yuksiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi ya ta'awwal alquran annabi yana yawaita fadin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli hadisin aisha a hadisin imam bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da ibn majah da ibn nas da imam tahawi da baihaqi da imam ahmad duk sun ruwaito wannan hadisi din ya kuma tabbata annabi yana yawan faɗin wannan wata riwaya subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk babu subhanaka allahumma din babu allahumma a abdullahi dan mas'ud kenan subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk kamar yadda imam tabarani ya fitar a cikin mujamul kabir Allah ya mashi rahama a wata riwaya subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai haka yake faɗa subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilai yace ya ta'awwal alquran yana yin abin da aka umarce shi da ya alqur'ani shine ya ta'awwal alquran yana yin wannan tasbihi din qur'ani ne yace yayi saboda qur'ani yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to me fasabbih bihamdi rabbika subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika bihamdi rabbika wastaghfirhu allahumma ighfirli kaga kenan ma'ana irin abinda aka umarce shi shi yayi kamar yadda nana Aisha ta faɗa Allah ya ta rahama to a nan gurin an ce a cikin sujada da ruku'i yake yi ku lura da wannan addu'a subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li malamai suka ce wannan dalili ne da yake nuna ashe ya halatta ayi addu'a ma a cikin rukuri yanzu asali abinda muka sani ina ce ana yin addu'a ne a sujada ko a ruku'i kuma tasbihi ake to amma yanzu wannan ba addu'a a ciki akwai addu'a subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma li allahumma li tasbihi ne ko roko ne roƙo ne ashe ya halatta a ruku'i ma in ka ga dama kai ta fafata addu'a eh idan kai ruku'i ma ka ta cewa Allah ba ni Allah yi mun kaza Allah mun kaza Allah mun kaza dalili ne karara kamar yadda wasu malamai suka faɗa Allah musu ba. bai ci karo ba da hadisin da manzo Allah yake cewa fa amar ruku'a fa azimu fihi rabb in kun yi ruku'i ku girmama ubangiji fa amar ruku'a fa azimu fihi rabb ku girmama ubangiji fa amma sujud fa shahidu fi du'a in kun yi sujada ku yi ijtihadi da kokari wajen yin addu'a ku ta kokari wajen addu'a fa kaminu na yustajaba lakum wannan shi fi cewa amsa muku wannan ana nuna cewa ruku'i ya ke keɓanta da girmama ubangiji an gani sujjada kuma ana roƙon Allah to amma ba laifi bane da ka girmama Allah kuma ka roƙe shi laifi ne ba laifi bane ba laifi bane da haka dai ya halatta a yi addu'a a cikin sujada kamar yadda kuma ya halatta a yi tasbihi a cikin sujada haka ibnu da al-eid Allah masa rahama ya faɗa ce yau kazu min hadha al-hadith za a ɗauka daga cikin wannan hadisi da muka karanta ibahatu du'a fi ruku' halaccin addu'a a cikin ruku'i wa ibahatu tasbihi fi sujud kuma a cikin sujada din ma za a yi tasbihi kuma ina ce da mun tafi akan sujada me ake a cikin ta addu'a ko to ya halatta ita ma kai tasbih tunda ai mun karanta ana yin subhana rabbiyal ala wa bihamdihi kuma gashi subhana rabbiyal subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma kulli ana yi asujjada da ruku'i kenan dai kai a takaice abinda akai a ruku'i a sujjada duk ya halatta a yi shi abinda akai a sujjada ya halatta a yi shi a cikin ruku'i shine abinda suke so suke su faɗa Allah ya musu rahama halacci yake nunawa to wannan kenan sannan sai ce abu na biyar Allahumma laka rakatu yana karanta wannan wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sami'i wa basari wa mukhi wa azami Allahumma laka rakat ya Allah gare ka nayi ruku'i ya Allah gare ka nayi ruku'i ba ga wannan ka ba kenan wannan yana nuna ba a yin ruku'i ga wani Allah duk wanda ka sunkuya masa gaba yadda ake ruku'i ka kade ka yi shirka ƙwarai da gaske khasha'a laka sam'i kalmar khasha'a ana nufin tawada'a ya Allah ji na yayi tawadu'i gare ka wa bika amantu kai gareka ka ne imani wa laka aslamtu gare ka miƙa wuya anta rabbi kai ubangiji na ne ya salam duk wani rukui zaka faɗa khasha'a laka sam'i wa basari ya Allah da jina da gani na yayi khushu'i gareka. mun mi kauya ina nuna tsoro na gare ka da tawazu'i gare ka ya Allah tabaraka wa ta'ala tsoron nawa ya ma bayyana tsoro na gare ka ya Allah ya bayyana hatta a yanayin sujadata hatta a yanayin ruku'ina ya Allah ka dube ni ka taimaka mu shine ma'anar khasha alaka sam'i wa basari wa mukhi ya Allah har kwakwalwa ta ma duka kalmar al-mukh tana nufin ad-dimagh ne kwakwalwa kwanya ta kwakwalwa ta ya Allah ta ke ku gare ka da baina duk sun yi khushu'i gare ka sun yi tawadu'i gare ka wa azami da kashina ko kasusuwan jikina wa fi riwayatin wa izami duk ma'ana ɗaya ne kasusuwa ko kashi wa asabi gabbai joints din mutum su ne asab asab mafasil gabbaina ma duka sun miƙa wuya sun yi tawazu'i gare ka wa kallat bihi kadami da abinda wato diga digina yake tsayuwa da shi ma'ana ma hamalatu gangan jikina kenan gaba daya daga al-istiqlal ne al-irtifa Allahu rabbil alamin Allahu rabbul alamin ya ubangiji kai ne ubangijin talakai to ya koyan wana manzo Allah yana yin wannan addu'ar ita ma a cikin me a cikin sujjada da a cikin ruku'i sannan ta shida Allahumma laka rakatu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari kun ji ma'anar khasha'a ko wa dami wa lahami da na da tsokata wa azami wa asabi da na. da baina lillahi rabbil alamina wancan ma din lillahi ne ba Allahu bane afwan lillahi rabbil alamina ga ubangiji na talikai gaba ɗaya diddika tabaraka wa ta'ala ita ma wannan addu'a ce ta cikin rukuyi ta bakwai da annabi yake a rukuyi subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati ya salam subhana dhil jabarut sarki ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'abucin wato girma shine zuljabarut wal malakut Allah shine yake da mallakar sammai da kasai da mala'iku kuma duka gaba daya tabaraka wa ta'ala annabi yana yin wannan subhana zuljabaruti wal malakuti wal kibriya da girma wal azama da daukaka duka wani bawan Allah ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah an gane ku? ya karanta suratul baqara a ciki ga addu'o'in da ya sai wannan bawan Allah yake ce ya manzon Allah aratu an usalli bi salatika falam astata ni na so ne sallah irin taka nabi ka kamar yadda kake ta amma na kasa sai annabi ya ce innakum la tastati'una inni akshakum lillah yace ai ba za ku iya yi ba dai dai ku kamanta dan ni na fi ku tsoron Allah Ta ji kai to haka annabi yake buga subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama al jabaruti wal malakut wannan mubalaga ne na al jabr me al jabr al qahr me rinjaye al jabaruti wal malakut sarki tabbata ga ubangijin da ya rinjaye kowa Allah kafi kowa al malakut kuma mallaka daga almulku ne ai tasarruf ikon mallaka ko sahibul qahri wa tasarrufi kenan ma'abucin karfi da tasarrufi a cikin duk abin da ya mallaka da duk abin da suke cikin sammai da ƙasai wal kibriya Allah kai ne ma'abucin girma da mulki kuma wannan ibara ne da yake magana akan kamalu zati ya Allah ka ya kammala ya cika da kamalul wujudi cikar samuwarka ba wanda ake sifarta wannan sifa in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala sai abu na ƙarshe iqalatul ruku' annabi yana tsawaita ruku'i wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'al ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku' annabi yana sanya ruku'in sa da tsayuwan sa bayan ruku'i wa sujudihi da sujadarsa wa jalsatahu baina sajadataini da kuma zaman sa tsakanin sujada guda biyu qariban min sawa kusan daidai kusan daidai shine kariban min sawa kusan daidai wannan ya nuna yana tsawaita rukuyin kenan inda zai minti biyar a tsaye to sujjadar sa da rukuyin sama yana kusan kamantawa sallallahu alaihi wasallam um, hadisi imam bukhari da muslim da abu dawud da nasai da tirmizi imam darimi ma ruwaito shi inganta shi da imam al da imam tayalisi da imam ahmad duk sun ruwaito shikenan dai mun kammala abin da ya shafi a uh, matsalar tarkuyi sai wani sati za mu tashi akan hanin karatun alkur'ani a cikin rukuyi annahu an qira'atil qur'ani fi rukuyi abinda muka faɗa ne daidai Allah muke roƙo ya ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwame subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة wa وبركاته wannan tambaya ta farko wai da Allah malam menene hukuncin kasuwanci tsakanin mace musulma da kuma arne kafiri ya halata ya halata tsakanin musulmi da kafiri su kasuwanci ya halata a nan ma ya yi ai baka ji ba ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci rancen abinci kwano talatin jingina ya bayar aka ba shi abinci har ya mutu sai bayan ya rasu aka biya musulmi da musulmi ya halatta ita mace ba a ce wa idan ita mace ne ba za ta yi kasuwanci ba ya halatta sai dai ta kiyaye ka'idodin musulunci a wajen kasuwanci da zamanto mai hijabi da rufe jikinta da tsare mutuncinta da kimarta amma don ta je ta yi ciniki da arne ba laifi ba ne ta kawo kaya ta sayar arne ya saya ba laifi ba ne ko ta siyo a gurin arne ba laifi bane matukar ta kiyaye shari'a kai ma namijin akwai barnar da za ka yi ma ya zaman to haramun din ne in ba ka kiyaye ka'idojin shari'a ba haka wannan ba laifi bane an fanci wannan amma a kiyaye akwai matan da suna fita kasashen waje wata ta je dubai wata tafi china wata tafi ingila wata tafi america wata tafi kaza saro kaya to ku sani cewa annabi ya ce bai halatta mace ce tafiyar yi ne da kwana ba face ta muharrami haramun ne ki tafiya ke kaɗai ba wani muharrami shawara anan shine ke kokari ki samu fasfod mai lafiya kewa mai gidanki in ga ku tafi ku rinka tafiya tare da shi an gane wannan amma ba ba wai ki rinka tafiya ke kaɗai ba ko ki ɗauki ƙanin ki ku tafi ko ki ɗauki yayanki amma ki tafi CEE ii kike kadai haramun ne kuma duk wacce ta wannan ta saba wa Allah kuma ana yin kasuwanci ne don a samu albarka da riba mai kyau za ki ta wahala kina zirga-zirga amma Allah zai ɗebe albarka a ciki kamar yadda zai ɗebe albarka a kuɗin namiji ma da yake saban Allah a kasuwancinsa to ki don ki samu albarka in ba hali ki tura wani amintacce rinka sayo miki kaya yanzu yawanci kasuwancin ma in kana zaune ma daga nan ma za ka iya aikawa ta intanet ma za ka shiga kai komai da komai ka tura musu kudin su yi ma awon kaya ka ba da specification abin da kake so a kawo ma ka je a farka kayan kayanka amma ka ga mata sun tafi na hira da wata baiwa Allah tana tafiye tafiye nan da mijinta ta so ta kashe aurenta saboda talaka ne wani ne yake binta suna haduwa a airport duk lokacin da jirgin dubai zai tashi sai su tashi tare na ce idan kuka je dubai din yaya kuke wajen kama hotel ta ce hotel mana muke shiga maza da mata ai ba wani hotel da mata zalla ko na maza zalla ta ce ga ɗakin ka ga namiji ce wani lokacin kai sati ne wani lokacin ma ka tsallaka ka shiga wata ƙasa wannan karatun yan uwa da suke tafiye-tafiye suke shiga duniya su za su fi ba da jawabi akan hadarin mace matar aure da aurenta ko mara aure ta fita tana wannan zirga-zirga ita kadai babu wani namiji akwai hadari akwai hadari da haka mutum ya yi ta binta ya ta binta ta je suke da bari ta ya ga hotel din da za ta kama tafsirin da ta shiga ya shiga yi kokari ya yi magana da ita ko mace ce tana rauni suka je suka kama hotel tare ga ɗakin ta gana shi kurin ya ga mai kuɗi ce tana da hali kurin ya ce shi sai ya aure ta ta ce wallahi ina da miji ya ce to me in Allah ya bani akwai wanda ya sai hana ni haka ya gaya mata wannan ni da ita muke magana to yaya an ce mai halatta ba kurin fasfot da ke masa komin talaucinsa kurin ki ce a gaba ku tafi ko jaka yarin karke miki shi kuma Allah ya bashi ko ba gaba ne amma ta tafi daga ƙarshen matan nan sai da ta zo dole sai an bata fatawa ta kashe wurin nan ce ni dai ba baki na ba mijinki mijinki ne kuma bai waye ba bai da wayewa shi dan takurawa ne kuma akram kallahu harkar abincin nan business din nan da shi muke ina da kaya a ingila ina da shi yana zuwa daga kaza daga waye waye da waye ya ce wannan duk ya rage naki ni dai na gaya miki annabi ya ce bai halatta ki yi tafiya ba sai da muharrami ko ki kira tsaninki ko yayanki ko mijinki ko babanki ki tafi ma da yar uwarki mace ma duk bata dama ba to sai akwai hadari yanzu matan da binsa ake yi yanzu ba a taksi fa mutum zai ga mace ta shiga taksi wallahi sai bi ta kuma da ana ganin kimar mata ne wajen suna da aure wallahi yanzu ko kina da aure neman ki ake yi haka ne ko ba kamar tana faruwa tunda akwai wanda har gida aka biyo ta ta ce ga gida na fa ina gaya ma wallahi gidan mijin ta ce bayan yadda ba gidanku ne dole sai ya neme ta kuma jarawa ce matar wani sai Allah ya sa maka sha'awarta matar wani kurin malam mutane ku killace matanku ku killace matanku killace matan ku ka in zaki in kina da miji ina baki shawara in kina da miji rike jari ki ban ce ki dauka ki bashi ba amma ki musharaka da shi a ciki ko da yaro ya zama miki ku rinka yin harkokin tare kin kina da aminci saudiya ne za ku tafi biya muku tiket Allah ya sa akwai arziki ba laifi bane ko ba komai ba zai dan miki wani abun ba wani gurin da maza ne suke shiga zai taimaka yanzu mace ko asibiti ta je sai kaga tana da buƙatar taimakon namiji a tattare da ita asibiti kawai akwai inda za su je biyan kuɗi maza ne suke turare ne a gurin eh ta mace ne wani ma zai a ture ta ko ne ma ya latsa ta mata magana ko shi kansa mai karban kuɗin ma ya kokari ya ce ya ko shi kansa likitan ma ya kokari ya tabbata ba abin ba a yi da ku killace matan ku kuma ku samu tsaro kuma mutum mai kishi shine yake kishin matarsa duk wanda kaga ya bar matarsa saka kai ko ina tana zuwa ba tsari to ka tausaya masa a rayuwar shi kuma wallahi haka yayanka za su tashi ina gaya maka wannan da babban baki da wasali ko kana kabari wallahi haka yayanka za su tashi a wulakance ba kima ba daraja a kaskance musamman kasuwancin matan nan da wannan bayan Allah ce tambaya yana da muhimmanci da gama ce in tana kasuwancin nan kamar komai halal ne a gare ta akwai matar da wallahi maza take da kowa a mota mota ta ce saboda suna business maza ƙarfi maza suna shiga mata gida saboda za su yi kaya a wajenta an taɓa yin haka ya kamata ku kiyaye wallahi ba daidai ba ne kasuwa ma nan yanzu nan kasuwa kasuwa kasuwa yan kasuwa suna gaya mana kun ga muna da mutane da yawa ba muna da yan kasuwa muna da ma'aikata gwamnati muna da sojoji muna da yan sanda muna da yan koyayyu ma muna da wane ne ma da haka yan kaji muna faɗan wata magana kai kai mamaki in kasuwan wallahi ke ba labari ke cewa wallahi wata matar in ta zo abin ba a cewa komai wani dan uwa aboki ne yake gaya mun cewa wallahi wata matar malam in kaga shigan da za ta yi komai imanin ka dole sai ka ji wani abu na'am ko matar aure ce akwai wanda suna da auren in sun zo kurin sai su shigan yan mata kai akwai wanda ma karara ta ba da kanta ga wani ta ce alhaji ne rayuwa ce ai ba wani abu bane ba kurin ka zo mu je mu huta kasuwa fa ta zo ta zo sarin kaya ne ka zo mu je mu huta wa Allah ce da na bata haɗin kai kuma za a je a yi hutun sai dai kuma nan gaba za a sha wahala ga yarinya ko mace ta zo kasuwa jakarta da za ka buɗe jakanta bai fi ɗari biyu da hamsin ba amma ta zo tana taya kayan dubu bakwai dubu takwas dubu goma alaji yanzu wannan abun kuma haka za a yi yanzu kuma ka <laughs> yan iska ne shi ɗanu in ga maka fiye da yadda ke tsammani. to ta je ta yi kwalliya malam ta fidda duk fitina alaji kuma miskini ya ga mata a gida ya tara musamman idan Allah ya jarrabe shi shi aladin na kasuwan matansa ba sa masa kwalliya shi kan masha Allah tabarakallah zai je kasuwa ya warware idansa shi kuma wannan kalubale ne ga iyaye mata duk matar da ba ta yi wa mijinta kwalliya to shi kenan ki yi karki zai je waje zai gani kuma in ya kalla ba zai daga ido ba sai ya gama kalla saboda baya gani a gida haka ne wani eh zunubi ne ya dauka ya dauki zunubin ke ma ai zunubin kika yi da ba kya yi masa ba fa goyon baya nake yi ba ina so nuna muku abin da su mazan suke faɗa ne to ba ta yi wallahi mala kai mala akwai abin cewa da yawa matan nan da kake gani i'm sorry to say kaga matan nan wallahi akwai matan da Allah ya kiyaye kuro. Allah ya sauke kai dai kaga mata kawai wata mace take cewa kai dai malam Allah ya sauke ba wai kana ganin mata an sa hijabi an yi kwalliya ba in kana so ka gane mace shiga ɗakinta akwai wacce ɗakinta ta bane shigo ba Allah to mijin kansa in ya shiga da shawa zai shiga <laughs> Allah kuwa kace kawo saboda kayan fitina da ta da hankali a ciki to in kaga ta yi ado ta yi kwalliya to kasuwa za ta tafi nan kuma ina magana ne ga mazajen suke barin matan suna zuwa kasuwa sayayya idan za ta je kasuwa za ta caba kwalliya da ado kuma mace tana da rauni komin karatunta komin ta kurun karka daga mata kafa kawai kurun ka kai da ita ko baka bada ba ma haka ne <laughs> aji ce gaskiya ne malam haka suke kana in ita mace kana dan daga mata kafa kana sake mata nan gudun to wallahi sai ta sai ta maka taki biyar ka ba ta taki biyu to ka nemo ta a taki biyar ta gara uku to in kaga ta caba kwalliya to za ta fita ne amma kuna zaune da kai da ita ina haka za ta zama datti kazanta ga tsohon hijabi ga riga ta yi datti ga annakiyar gumi ga wane ne ga wane ne subhanallah toilet ba zai shigo ba kitchen ɗinki ba zai shigo ba menene ɗinki ba zai shigo ba ga shegin tara kayan pampers da kayan kayan kayan kayan masifa na ƙazanta duka ba abin da ba kwayi wallahi dole mu gaya muku gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne dan akwai mutumin da ya ce aka Allah ni zan rabu da matata me ba ce wallahi kaza ma ce abin nayi nayi ya gagara <laughs> ce to in ka gaba za ka yi yawa gaskiya ka sallame ta to ya zauna ne zai ɗebi cuta a tattare da ita in kuma ba za ka yi yawa kamata kishiya eh, in ba ta ma ya tsaftan dan Allah ba ta idan kishiya ai ka samo wata yarinya budurwa yar gaye wacce ta yi kwalliya irin yaran zamanin nan masu kakale wallahi kuwa na rantse da Allah daidai ne ba laifi kai ba ka zo ka ajiye ta a gidan ta rinka gani yadda take kwalliya gyaruwa za ta yi wani ya yi aure ce tab a ji aka maka haka uwar gidana take da himma <laughs> Ya ce ai bai san cewa tana da tsafta ba da ya mata aure ai mace da mun wuka ce wata take wasa wata inda za zaki tsaya ki yi hidima ki taimaki kanki da kanki ki gyara kanki ya fi miki kuma wallahi iya kazantar da za ku yi iyayen da mazajen ku za su yi za su yi ku kuma wallahi wani mijin ba zai faɗa ba kurin haka zai jikin ishe shi kawai ina zuwa gwazai jiki kawai abin da larura kuro ina zuwa sai kama sallah <laughs> ka ji kama mata Sallah. bari ne mu bar su haka ko kada a kore su <laughs> kan su daina zuwa <laughs> wannan kenan na'am a za mu zo mutane na ko maza ba <laughs> za mu zo su yau din dai ku bari dan abin ya tafi a feti eh su matan su je su gyara ai suna cutar da mazajen su da yawa wallahi da yawa ko a kwanan tuwo ma in an tsama bayani ai abin ba kyau wannan yana tambaya wai shin dan Allah shi Allah subhanahu wataala shi yake halittar dan adam ne da maita ya halicci mutum da maita da shi da 'ya'yansa ko ku dai shi mutum din shi ne yake mayar da kansa maye din da shi da 'ya'yansa to na farko dai Allah saka maka da alkhairi mu a addini ma ba wani abu mai ta yawwa believe ne kawai da tsafi ne kai yanzu kai me maita a wurinka in an ce maka maita waye zai bayanin me maita wani abu ne shi nan ana faɗansa da rurrun haka wani dodo da abin nan abin da ake cewa wai ana cinye mutum wai ana cinye kurwa to me kurwa ha da Allah ya yi bayanin kurwa me kurwa inuwa ce ko to wai idan maye ya kama ka wai za ka tashi da daddare ba in kai tsaya ba za ka ga wannan kurar ba wai ya cinye ta ji wani surkulle na girman Allah babu maita sai dai akwai tsafi kuma akwai kambun baka abin da ake nufi da kambun baka shine wani ne ko wasu ne cikin ɗabi'a Allah ya ka halicci mutum shi kansa bai san yana da shi ba wani da ya ga abu in ya burge shi in dai yayi magana akan wannan abu abin yayi masa yayi magana to abin zai samu matsala ka sayo mota sabuwa kana zuwa ya gani ce tab amma da ka samu mota kam bai ce masha Allahu tabarakallah ba in Allah ya so alaji kana fita da kayayyaki kana zuwa kofar gadon gaya ana ba da hannu dan tirela zai zo za ku haɗu ka ta kawo ya ragargaje maka ita ka san me faru wancan mai kambun bakan ne saboda da ya gani bai ce masha Allah ba ko ko mutum ya gani ya ga ya burge shi inda yayi magana to wannan mutumin sai ya samu matsala mutum ya gani kika amma yaron nan naka lafiyayye ne amma Allah ya baka da inda ce masha Allah tabarakallah ba to wannan yaron ya kama zazzabi da rashin lafiya da mashashara in ba sa ba sai ya tafi lahira to shi yasa duk wanda yake da wani abu mai kyau ko waya ne kaga wannan wayar wallahi in mai kambun bakan in ya ganta ya ralla mata in yayi magana to bi iznillahi ta'ala da kanta zaga tana hayaki sai ta kone saboda masifa ko ku kaga ta samu matsala ta daina yi ko haka kawai ana bugo ma ana jinka amma kai baka ji ko ma network ba ne yawa matsala ce to da misalai irin wannan da kun gane riga idan ka saka riga mai kyau in mai kambun maka yi gani ya yi magana a kai ta kayata da shi in Allah ya sa da kana zuwa za ka je ka zauna akan wani tebur ko kujera sai ka zauna akan kusa kana tashi sai ka ji ya ta fashe wannan yana faruwa akwai ta bawa Allah take cewa wallahi malam sau uku muna karanta wannan hadisin ne muna bayani akan kambun maka din sai suke cewa wallahi sau uku malam sai na yi kwalliya na yi ado na sa sabuwar atamfa mai gida na mu sai incident a samu dacewa wata mata ta shigo gidan nan in ta shigo sai ta yi magana ta ce wallahi ina zama sai atamfan nan ta rabe gida biyu far ta ce sau uku wannan abu yana faruwa abin mamaki mai kamfan maka ci to wannan akwai shi a addini to shine la'alla bahaushe zai juyar da shi ya ce me maita ni ban san ina da shi ba kai ma ban san kana da shi ba kai ma baka san kana da shi ba to shine annabi ya mamu ka'ida duk lokacin da mutum ya ga wani abu ya burge shi to in ya gani sai ce masha Allah! tabarakallah agogo ne ya siyo mai kyau kace ka masha Allah tabarakallah wannan shine makari kenan mota ne ka gani ya siyo kyakkyawa ka masha Allah tabarakallah yaron wani ka gani ko diyar wani ka gani masha Allah tabarakallah gidan wani ne yayi gini masha Allah tabarakallah ko me ka gani masha Allah tabarakallah to shi yasa manzo Allah wata rana wani ya zo gurin sa ya ga wani abu ya ba ya ba sai annabi ya ce halla barakat ina ma da ka sa albarka ka ce masha Allah tabarakallah shine bahaushe yake cewa tabarakallah ka san me tabarakallah tabarakallah ma'ana Allah ya albarka Allah yayi albarka shine makarin wannan kambun baka din kun fahimci wannan to wannan akwai shi addini amma wancan maita da ake faɗa gidan wani gidan mayu ne har ma a wani gari a nan a nan garin a nan garin akwai inda aka ga har a rediyo aka faɗa wai wai gida ne family ne gaba ɗaya mayu ne aka je aka ta jifan su aka ta dukan su aka kashe mai gidan aka kore su aka tashe su anguwa aka ce gidan mayu ne ba alhamdulillah mun kore mayu a gari waye maye wataƙila cikin masu dukan mayan ma akwai wani mayan da haka a addini a shari'a babu wannan maita sai dai a ce akwai kambun baka to maganin sa shine kullun ka rinka masha Allah tabarakallah kai kai din ma ka rinka fada kuma shi ma mai kaya kai ma in kana son kayan kai tabbata ka bashi kariya duk wanda ya ga abin kai yawa ka rinka masha Allah tabarakallah kaji ai ko yar waya ce ka ga abokanai ka wannan wannan wayan nan tayi kyau kana kallon sa kana masha Allah tabarakallah masha Allah tabarakallah a to kai maka illa wannan ya yi magana cewa da Allah jan hankalin yan uwa da suke kawo suna zuwa da waya masallaci ana karatu ba za su iya kashe wayan nan ba su ba za su sata a ba ya ce to da Allah a gaya musu idan ba su iya sata a silence ba ne su tambaya sai a koya musu yadda ake sawa a ya ce ana ana cutarwa kuma gaskiya faɗa ba daidai ba ne ma ladabi ne gaskiya wayan nan ba da shekara nawa ne ma muka saba da wayan nan da babu ita haka ne duka duka dama wayan nan duka yan shekarun nan ne da wata dade ba amma mu zo a sallah waya in mutum zai kwanta bacci yanzu ko bacci mutum zai sai sai ko mun kwanta bacci ba waya sai mun ce wa iyalan mai na waya ta ka garba ka sa ta haka akwai dan uwa insha Allah ta'ala za mu kira shi nan wata rana zai mana bayani akan illolin waya kuma a karatun nan insha Allah yana nan ko baya nan yawwa in Allah ya sa da wata ran za mu kira shi saboda mu karu illar waya kurum illolin irin abin da yake fitowa daga cikin waya da yake ba kansa da wane ne da wane ne wallahi in Allah ya sa da zamu bashi wata rana dama minti biyar goma ya mana bayani ya taimaka mana dan mu kiyaye waɗannan abubuwan da kuke gani waɗannan wayoyin da kuke gani fitintunin da suke cikin su Allah ne ya baro kansa ne cututtuka da abubuwan Allah ya baro kansa ne kawai da ku taimaka in kun shigo masallaci ku wannan ku rinka kashewa dan karku cutar da mutane a gida waya a ban daki waya mutum yana tsuguna akan toilet ma sai yayi waya in Allah ya wanka waya wanka mutum yana wanka yana cikin wanka sai dakatar da ba ni waya ba ni waya sai ya amsa ta zama masifa ka kashe ta ka huta wanda yake neman kai san lokaci kaza ba ba a samun ka in kana da principles da ka'idodi ba wanda zai bugo maka wannan lokacin amma yanzu kana cikin sallah mutanen mu saboda rashin tarbiya ana cikin sallah ma sai a buga ma waya yanzu a garin nan ya kamata karfe ɗaya ka buga mutum waya ɗaya saura kwata ɗaya da kwata ai bai kamata ba a dan wannan lokaci in ka ga mutum an buga waya ba a ɗauka ba sai ka bari wani kuma mai sai ta bugawa kyar sai ya yi ma miskol wajen arba'in subhanallah sai ka ce mutuwa ya gani ba daidai ba ne wannan abu na ƙarshe wannan ba Allah ya yi addu'a alkarin Allah Allah ya ƙara maka imani a bisa hidima da kake wa addinin musulunci wallahi duk sati muna karuwa da karatun ka da sauransu sai da ƙarshe ke cewa yana so ya san meye mahanga akan matsalolin siyasa da ake fama da shi da waye da maganganun da wasu ke yi akan wane da sauransu ala'ihal mu wani abubuwan da suke faruwa ba wani abin da za mu faɗa sama da abin da muka faɗa jin mu guda ɗaya ne ku riga kun san shi kuma wannan rikicin da aka yi yan dariƙa ne suke rikici tsakanin su da kansu ba wani shigan da za mu yi ku bari sai sun gama tukunna in sun gama sai a magana amma wannan bai shafi mu wasu da kansu da kansu suke yawa su je su yi su gama shikenan da aka kar wani ya magana wallahi kar kowa ya samu musu baki wani ya zo gidan rediyo ya zagi wannan wani ya zo gidan rediyo ya zagi wannan in ka je ka goyi bayan wani ma shi zai zo ya zage ka gobe ku bar su su gabza ka fito ka ce ka fi san arne akan musulmi mu ka faɗi haka alhamdulillah ka bayyana mana layin da ka bi shi shikenan me za ku da ku ga da titi gaba ta kai ku wallahi ku kyale su su ta gwabzawa a tsakaninsu in sun daidaita fa ni'ima ba su daidaita ba wannan kuma ya rage nasu amma wannan fadan mu bai shafe mu ba da haka wannan abin da aka yi gidan rediyo yau aka faɗa za a maimaita za a yi waye za a yi waye wallahi ba ruwan mu da shi babu ruwan mu da shi ka bar su su je su yi su gama su je su yi su gama shi ko wannan tsoho waye bai san shi ba waye bai san wannan tsohon ba ba wanda bai san shi waye zai bata ma lokaci a kansa zan ku ta yi Allah ya kiyaye Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum